السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wakatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausafawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya a duniya idan ajalinmu ya yi muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarmu yana mai yarda da mu da kuma ƙauna zuwa gare mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan ni da ku Allah ta'ala ya hada mu da wannan albarka da muna tsaftantar da kai da roƙon Allah ta'ala da sunayen sa na alhayyu alqayyum ya zal jalal wal ikram waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya karbi ibadunmu Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukanmu na kwarai Allah ya sa mu a cikin bayin da an riga an gafarta musu Allah ta'ala ya sa a wannan wata mai albarka da ni da kai da su sunayenmu na cikin waɗanda aka riga aka rubuta 'yan aljanna ne addu'o'i da muke dare da rana Allah ya karɓa mana alheri da muke nema a wurin Allah na lahira da duniya Allah ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ya kare mu dukkan wanda ya mu da alheri muna roƙon Allah ta'ala ya bashi alheri ninkin ba ninki wanda yake nufin mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shiru ba muna roƙon Allah ya da dukkan sharri da bala'i da ya ebo ya kare a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama Allah ta'ala ya mada baiwa da shiga aljanna ta kofar rayyan insha Allah za mu fara da tambayoyi yau muna 18 19 ko 19 ga wata ramadan hijira shekara ta 1446 jiya ban yi bayani mai tsawo kan rasuwar shek abu ishaq al-huwaini ba amsa tambayoyi ba babu laifi yau a aiki da dama din a karanta abin da ya ga ko insha Allah ta'ala bismillah to malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa daga ahmad abubakar talatan mafara jihar zamfara wannan ba zamfare ne ke nan talatan mafara laraban mafara fa yau yaushe ne ne to ai laraban mafara ya ce mu je yanzu ne to muna mu daga nan laraban mafara muna gaida mutanen talatan mafara yace malam Allah ya kara wa rayuwa albarka ya cikan magabata amin ya hayyu ya qayyum yace malam ina da tambaya mutum ne yake da matarsa har sun samu haihuwa biyu zuwa ku. wata rana sai wata tsohuwa ta zo gidan da ganin matar sai ta ce ke sai matar wani ta ce ke eh. sai tsohuwar ta ce to wallahi daga ke har mijinki na shayar da ku kuma aka yi bincike aka samu tabbacin aka yi to malam menene matsayin auren su da kuma 'ya'yan da suka samu a tsakanin Allah ya sa gama lafiya a cikin littafin fatawa islamiyya na fadilatu sheikh muhammad salih al-husaymin al-uhaibi at-tamimi rahmatullahi alai. inda yadda suka yi bayanin nan ne haka yake yi sai auren nan babu shi. sannan kuma 'ya'yan nasu ne dalilin cewa aure babu shi akwai hadisai da dama daga ciki akwai hadisin da ke cewa ya harumu minan raba ma ya harumu minan nasar dukkan abin da dangantaka ta jini take haramkarwa to shayarwa ma yana iya haramkarwa yadda ba ka iya auren ƙanwarka kowa ɗaya uba ɗaya misali to wacce ta sha nonon mahaifiyarka na lokaci ko wani adadi da shari'a ta baka ita ma haramun ne gare ka wannan hadisi iya cikin littafin sahihu muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai cewa abun da alaƙa ta nasaba ke haramtarwa to shayarwa ma na iya haramtarwa kuma idan ka duba hurrimat alaikum ummahatukum asizatun nisa har wa aka akhawatukum kun mina radaa a cikin aya ta 23 a cikin suratul nisa yan uwanku mata da kuka yi tarayya wajen shan nono daya su ma suna haramta ku aure Hadadi adadi nawa ne ke iya haramtarwa ba iya shayarwa ne kawai kwaya ɗaya ko biyu ko uku yake haramtarwa ba a ka'ida sai yaro ya sha nono kamar sau biyar ya koshi ko kuma mace ta sha nono kamar biyar ta koshi to a nan ne yake haramtar da aure tsakaninka da 'ya'yan wanda ta shayar din ko abin da ya kama da haka saboda hadisi na muslim na dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyu da biyayyar halitta tsira da abin su tabbata gani shi ke cewa na na aisha ta ce da idan an sha guda goma ne yake haramtarwa daga baya sai aka ce shan nono sau biyar shi yake haramtarwa to kaga an soke goma an rage adadin to ala ayi halin idan mutane biyu suka sha nonon mace guda daya ko kuma wani ya sha nonon mahaifiyar ki, ko kuma wata ta sha nonon mahaifiyarka har ya kai sau biyar tana koshi ko yana koshi to da ita da 'ya'yan wannan matan aure ya haramta su shi yasa yake da muhimmanci mu kiyaye irin wani ta ɗauki yarwa da ta shayar Wancan ta dauki dan wani ta shaya irin an je anguwa ko an je barkatu ana yawan yin wannan ko gida ɗaya ake ana gidan haya yaro iya ta kuka ko wasa ba da sai ki dauka ke ta shayar da shi in an shayar da shi ya kai sau a kiyaye ya kina ba kin zama uwa gare shi dan ya riga ya sha mamanki to da haka aure tsakaninsa da ki yana haramta mafu bayyana magana akan ƴaƴan ƴaƴa da aka riga aka haifa shek abdulaziz bin abdullahi bin abdurrahman bin bas rahmatullahi alaihi dogaro da ayar da Allah ta'ala yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana a cikin bakara aya ta 286 yace kula da wannan ƴaƴa ƴaƴan su ne na halal dan me dalili dan kuskure ne ya faru ko rashin sani da rashin sani da kuskure duka Allah yana yafe wa mutum kula ga wannan ƴaƴan za su gaba da biyarin wanta ne mahaifiyarsu wanda ne babansu sai kuma magana da kika yi na cewa ko kace an bincika an tabbatar an tabbatar da an bincika saboda yana buƙatar bincike in ba a bincika ba sai an yi bincike na hakika saboda me yasa tsohuwar ta so ta kallar kawai ta zo gidan da ta tambaye ki kuma me yasa tsohuwar ta san an yi auren tuntunan ba ta yi wannan ba har aka aihuwa ta yi biyu uku yadda ba muka san akwai masu gyara a cikin al'umma wanda kuma manufarsu shine ɓata al'umma wannan kuma dole a kiyaye shi za binciken da aka yi sai an kula da adalcin ta ta kai a karbi ta mutuncin ta ya kai a karba addinin ta ya kai a karba kuma tsufan muna fatan bai sa ta rube ba dan tsufa idan babu qur'ani kakan sa mutum gaba ɗaya ya zama wani abu ne na daban tsofin da ba sa ya samu matsala su ne masu ilimin qur'ani da kuma wani ilimi mai amfani Allah yana tsawaka musu amma in tsufa ta abu da jahilci to al'amarin babu daɗi don haka kula ga wanda ibn qudama rahmatullahi alaihi cikin al-mughni musamman da ma'a sharhul kafin sharhul kabir na al-mughni a wannan idan muka duba bodin na tara yayi magana akan matsalar yadda ake tantance shayarwa da namba na 179 da 200 cewa idan aka samu kokwanto akan adadin shan nonon da yaro yayi shin ya kai biyar ne ko shida ne ko hudu ne ba a tabbatar ba sai ce a nan ba za a haramtar da aure ba idan kuma aka samu kokonta shin tabbas matar nan ta shayar da shi ko ta shayar da ita in ba a samu ne bai ce ba za a haranta aure ba don me don al yaqinu la yazulu bi shak ba a gusar da yaqini da kokonto yaqini ne kadai ke koran yaqini amma kokonto baya koran yaqini to kula da wannan sai a ajiye dattijuwar nan a samu dattawa su ajiye ta ko malamai na farko a bincika ina ta shafi yadda wannan mace ina ta shayar da wannan yaro shin akwai karina kusanci da ke nuna ta shayar da su a yi bincike in aka yi binciken ya tabbatar haka ne babu tuhuma kan makaranta babu kokwanto addininta babu kokwanto kan cewa tana da matsalar memori. to wannan aure ya lalace ya'ya kuma naku ne da wannan malamai suka ce auren ko ba a sake shi ba ya lalace ba sai an sake ba automatically ai auren da ya riga ya kullu ne ake rage ba shi amma in har haka ne daga labarin ya tabbata auren ya lalace amma aka rubuta takarda saboda rekod aka ce wane ya rabu da wancan wannan kuma ya yi kyawu don a samu nutsuwa a zuciya cewa akwai evidence an riga an raba tsakanin su wallahu ta'ala a'ala wannan mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya fara wa malam lafiya da nisan kwana ya gafarta wa iyayen malam tambaya ta ita ce bin mata masu zuwa sallar tarawihi su ma wajibi ne su haɗa sahu kamar yadda maza suke haɗawa a shawarwari amin akwai hadisi da ke bukari hadisi na 717 da ke cewa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum akwai riwaya kulubi kuma da hadisi iya bukhari hadisi na 717 Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen al muhaibi a tamimi rahmatullahi alai yana magana akan hadisin da sauran nassosi a cikin majmu'un fatawa a volume na 17 yayi magana akan hukunta hukuncin hada kafu kan kaman matsala namba na 126 127 da 128 a wannan wuri ke cewa dukkan nassosin da suka zo hada sahu ba su bambanta sallan mace da namiji ba ba su bambanta sallan farilla da nafila ba ba su bambanta sallan gawa da samsu salawat ba ba su bambanta sallan idi da sallan juma'a ba ba su bambanta sallan ainihin maza da na mata ba kamar da fara a farko za ka yi ce nassin yana magana akan dukkan mutane ne cewa hada sahu wajibi ne bisa ga wannan dalili shine yadda shari'a ta karantar da maza haɗa sahu shine a tabbatar ba a haɗa kan yatsu ba kafar duka ta haɗu an haɗa kuma ta haɗa ta haɗu haka ake buƙata mata su ma su sahu idan sun zo sallah don nassi duk bai ce da maza ban da mata ba kuma a shari'a idan ya yi magana matuƙar bai ce ban da mata ba to hukuncin Allah ya shafi maza da mata ne har aljanu sun shiga cikin umarni da ake bamu don wa ma kalatul jinna wal insa illa li a cikin zariya aya 56 kaga wa ma kalatul jinna wal insa insa nan ya hada maza da mata ne to haka al'amarin bauta ya hada namiji da mace da aljanu gaba ɗaya Allah ta'ala yake mana magana don haka anan ba a toge mata ba su ma mata a magana mafi inganci daidaita sahu da hada sahu wajibi ne a kansu insha Allah ta'ala والله تعالى أعلم إن أجا أقول لك تكون ده جيب أيضا أقول تبع جدي أجا رأي كي أقول لا يوجد شيء سؤال من حمزة تكفي سؤال السلام عليكم يا سيد تكفي جدي دعوك ما نبغى نبغى نبغى نبغى كنا سامو تبع كنا كي نقول كل أيام كي ولا كل كل سؤال كل أكيد يا مال الله كارم الله يسارك يا مال الله الله يا أخي ماذا تقولين يا مال الله Ah, a ramma ku ne kuka shirya mai zuwa eh? kai da aka kiran dubu kullum a ba jama'a tambaya dubu kullum yana kai dubu babbar magana a yanzu haka ana maka tambayoyi to sai kai da amsa ba zo ya Allah ko a lahira Allah ka sa tambayi mu babu yawa in ma da hali Allah ka yafe mana tambayan kiyama Allah ka yafe mana tambayan kiyama Allah ka yafe mana tambayan kiyama tambaya dubu a kullum kai magana ta shiga a kwana talatin tambaya dubu talatin da kai sama da dubu magana Allah sarki to Allah ya ba mu damar da za mu ci gaba da amsawa a wasu lokuta na daban gwargwadon abin da Allah ya shirmantar da ba na'am bismillah cikin cewa Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayyo ya kayyo ina son malam ya taimaka ya amsa mun tambaya Gidan mu ne muna cikin kursi da mu a yanzu ko saboda da ku da baki ba yana gagara wani amma babanmu sai kara aure yake a yanzu haka ya fi ba su kuɗi ya biya ka da idan kuka masa magana sai ya ce wai annabi ya ce idan talauci ya matsa wa mutum sai ya kara aure don Allah malam annabi ya faɗa haka don Allah ma dan ka ba wa babanmu shawara domin haka kawai yake son ka kuma yana cewa duk sauku mu zama kamar ka wato wani ka koyi da kai malam a taimaka don Allah a isar mana da kusanmu to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa babanku da yake so na ina roƙon Allah ya kaudace shi dan wannan kuma Allah ta'ala ya sa tambayar da zan amsa za ta isa zuwa ga kunnensa sannan kuma da yake fata Allah ya sa ku zama iri na ku koyi da ina roƙon Allah ta'ala ya sa ku bi ni albarka ta'yan mu duka Allah ya sa ku fi mu albarka su fi mu amfani a cikin al'umma idan muka duba silsilatul ahadithil ba'ifa والموضوع وأثارها Hassan في umma na babban malamin hadisi marigayi shek muhammad nasiru dinin albani allah ya masa rahama ya ji kansa a hadisi na dubu uku da ɗari hudu ƙarƙashinsa ya yi shar'a da ta hakiki na hadisan da ke magana akan wai a ƙara aure idan talauci ya damu mutum ya yi magana mai tsawo a kan menene matsayin waɗannan hadisai cewa in talauci ya ishe ka to ka ƙara aure idan ma ba ka da kuɗi ka ƙara aure har ga Allah a magana mafi inganci waɗannan maganganu ba su tabbata ba a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatul ahadithus da'ifa karkashin lambar hadisi na dubu uku da ɗari hudu babu wani hadisi daidai inganta ɗaya daga cikin hadisi akwai wanda an ce na jabir bin abdullahi cewa ja a rajulun ila nabi yashtaki alfaka wai wani mutum ya zo wajen fiyayyen halitta yana kukan talauci fa amara ko an yatazawwaj sai fiyayyen halitta ce je kai aure wannan hadisi da muka duba mizanul da na imamu zahabi rahmatullahi alaihi alhaji yace a cikin isnadin hadisin akwai wani mutum mai suna sa'id ibn muhammad sa'id ibn muhammad kuma ba a karban hadisinsa don a wurin malaman hadisi akwai manya-manyan illoli idan suka shafi mutum hadisin sa ba a karba akwai alkabi na biyu akwai atuhuma bil kabi na uku akwai alfit. na huɗu akwai albidi'a na biyar akwai aljahala na shida akwai fashul galat na bakwai akwai kasratul jahla na takwas akwai kubul hizbi na tara akwai ibhami na goma akwai mukhalafatul sikat waɗannan duk illar da aka samu tare da mutum to hadisin a ka'ida ba a taba hujja da shi hmm. ko a samu mutum da ƙarya ko ana tuhumarsa da ƙarya ko kuma da fasikanci ko kuma ƙirƙirar abin da fiyayyen halitta da ya bai mai da shi addini ko na biyar ya zama majhuli ne majhulin mutum shine wanda ba a san shi ba ba a karɓar hadisin wanda ba a san adalcinsa da nagartarsa ba akwai waɗanda suke da gafala akwai waɗanda suke da rudani da suke magana abin da aka hada ban abin da suke rikotin daban ko da mutanen kirki ne ba a karɓar hadisin su akwai da suke da wahami yawan rudewa akwai masu mukhalafatu thiqat duk inda mutum kai magana suna fama waɗanda suka fi su adalci da kuma karfin hadda akwai masu su'u jirgin mummunan hadda in ya ɗauki ya haddace abu ya zo sai ta kawo ta upside down duk waɗannan illoli in suka faru da mutum a ka'ida ba a karɓar hadisin sa za ka shi sa'id ibn muhammad imamu zahabi rahimahullahi cewa ba a karɓar hadisin sa daga cikin malaman da suka ce ba a karban hadisin sa akwai irin kaman Abu Hatim yace ba a karban ba a taba hujja da shi laysa bi shay'in fil hadith hadisi ba a dogaro da maganar sa Ibn Hibban rahimahullah duk da iya da sauki a wurin karban maganganun mutane amma duk da haka da yazo kan Sa'id ibn Muhammad iya magana sai ce Sa'id ibn Muhammad la yustajju bi hadisihi hadisin sa ba abu a taba hujja bane idan muka duba cikin koda أحاديث القصص شافي لا ثمانين دكارة أقول ما قلنا الشيخ الكام رحمه الله كي تيوا حتى أثر دأك كاو na wa wai wani ya zo ya samu fiyayyen halitta yake talauci a gefe yake kara aure ya kara ta biyu zaki zuwa yake kara ta uku ya kara ta uku yake kara ta hudu ya kara ta hudu wai daga baya sai ya arziki yace wanda ya kara hadisi din hadisin karya ne kuma sai hadisin karya zama mawdu'i ne ma kenan saboda a ka'ida bakifin hadisi shi rauni yake da shi mawdu'u kuma hadisin karya ne ba illa tsakanin karfin a ce badifi ne don badibi yana iya yiwa idan hanyoyin suka yi yawa in ma ya koma hasan da zairihi ko ya zama sahihun da zairihi a wani hali yana iya yiwa bai zama da zafi amma yana iya zama da gairihi a wurin malaman hadisi so ala ayi halin in an ce mawdu'i ne to kawai kai ke zaka ce ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu imam ibn kafir wala ko a tafsirin qur'ani in muka duba a tafsirin qur'ani karim a bolum na shida nan ba na hamsin da uku yayi magana cewa dukkan hadisan da suka zo akan a dalilin talauci a ƙara aure ba su inganta ba to yanzu kaddara a ce a dalilin talauci da ƙara aure yau kana abuja ana baka dubu saba'in in ma an yi implementin 70,000 shi ke da kana da iyali a yanya masarai da ya uku nawa kake biyan haya nawa ne kudin makarantarsu nawa ne abinci su nawa ne maganin su in ka kara wani na za ka yi ta haba shari'a ba da hankali ake yi sai a za a yi biyayyar halitta shugaban masu hankalin duniya ya ce kana cikin talauci ka kara aure mu yi ta haifan 'ya'ya, ba karatun addini ba karatun zamani babu tarbiyya wani ma ba a san ina ɗan yake kwana ba kawai mu aiki ya shekara hudu zuwa biyar mu je mu zubar da su mu kara aiki wa wasu haba jama'a ai ko da hankali ta san bai dace da hankali na yi wannan ba har ga Allah shi yayi shari'a ta da hankali da kuma addinin musulunci ya karantar da mu mu haihu mu ya da yawa kamar yadda yazo cikin ko da littafin irwabul galil fi taqrir da hadith malal sabi hadithin farko ya tabbata tazawwaju alwaluda alwaluda fa inni mukafir bikum al-anbiya yawm al-qiyamah ku hayayyafa zan yi alfahari da yau ku gobe kiyama amma mu kiyaye Siyayyen halitta zai alfahari ne da mutane masu nagarta na kwarai wanda suka san addini suka san rayuwa jama'a da suke amfanar da al'umma ba su cutar da al'umma ba za a sai za a yi manzon Allah ya alfahari da kidnapper yanzu don Allah hankalinka ya kama zai alfahari da bandit don Allah zai alfahari da terrorist gobe kiyama ka tambayi kanka waɗanda suke sata mutane a cikin northwest din nan zana zuwa zamfara zuwa da zuwa kirbi zuwa kaduna don allah a cikin zuwa akwai musulmi a kodin da musulmi ya ma mazan allah ya kalle ce wannan nawa ne haba jama'a haba ai zai yi alfahari da yan kwarai ne a babin kyauta da zato in an ce ahalin ma mahaddacin qur'ani ne za mu kyauta da zarar mazan allah zai alfahari da shi don ya haɗa ta ƙur'ani ko ba mu san wani abu na kabira tare da shi ba muna marmadan alkhairi amma ba zai yi a yaya ba yadda suke ba kuma Allah ya wajabta mana ciyar da su tufatar da su ilmantar da su ba su wajen zama ba su magani kuma ba mu yi wannan ba mu ba su kara su be kuma a je filin kiyama ya ce wannan nawa ne ba ga inna a tsaye na kalkaukar ba hadisai ne nawa ne wanda za su zo shan ruwan alkaukar ya kore su har ma aka aka kore su ce ai jama'a ba ta ai bayan ka sun canja sai sai fa su hukan lamu tun da su tafi ba wuri ba ruwa na ne. haba jama'a aihuwa ba aihuwa ne kadai a kan mu ba fa daukar nauyin yaya wajibi ne ilmantar da su wajibi ne tufatar da su wajibi ne ba su abinci wajibi ne karantar da su addini da karatun zamani a yanzu yana zama wajibi ne koya musu sana'a na iya zama wajibi ne koya musu ɗabi'un kwarai wajibi ne to ba zai yi kawai a yi ta haihuwar su kara daga muna kafa hujja da maganganun da ba su tabbata daga bakin siyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba Allah yana iya baka arziki dalilin aure saboda idan kana da iyali Allah ta'ala yakan yi taron da ka aure ta ya zama budget dinta ya dawo gare ka amma wannan iyalin in kana da halin daukan nauyin ta ne ba ka dogara da hadisai da ifai kawai ka zo kai ta ma wa fiyayyen halitta abin da bai tabbata ya faɗa ba shari'a ta dora nauyi babu wanda zai auren farko ma sai wanda ke da halin ɗaukar nauyi Qur'ani ya ga mana in ma ba ka da halin ɗaukar nauyi ya ne to ka yi haƙuri sai ran da Allah ya baka in ba ka da halin ma Qur'ani ce ko ta farkon ne ka yi haƙuri sai ran da Allah ya baka daga sa to sai a za a kawai ka yi ta ƙarawa to tunda baban ku na jin magana baba muna maka fatan alkhairi Allah albarkaci zuriya amma waɗannan maganganun bisa ga binciken malamai ba su tabbata daga biyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan sadaki da aka kai in ba zai zama matsala ba ina ba da shawari a karɓo shi in ba ba in kwa ba haka ba a tsaya a ajiya kudin makarantar yara da shi in kuma akwai matsala ya tabbata tun da kasin an zan baban to tunda na san sadakin bashi aka ci to ni da alama za mu biya bashin sadakin za mu biya ka ita a bar mata ta yi buɗe bakin azumi da shi sai a yi hakuri lokacin da Allah ya buɗa maka daga falalar da kuma ka shirya sosai na ƙara auren da insha Allah aka gaje kuma za mu je mu ɗaura aure kuma mu yi walima da shi ne ƙarin ma bismillah darasi na goma sha tara wata ramadan in ka san ayat da za a tashi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم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 إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم جزاكم الله خير الله يمفع البركة جيه منصير أكاد آية تدريد سبعين دقوفو يوضع متاشت تدريد سبعين دقوفو أما منا كم مجنع أكاد حسبنا الله wa ni'mal wakil lokaci yayi halin sa Allah ya kaddara lokaci yayi Allah ta'ala yace allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فما يتي wallahu ذو فضل azimun. mun tsaya akan hasbunallahu wa ni'mal wakil alladina qala lahumun nas su sahabbai ne waɗanda mutane suka ce musu su ne munafukai da kuma mushirikai. innan nasa qad jama'u lakum lalle abu sufyan da jama'a da ke ƙarƙashin jagorancin sa mushrikan makka sun taru dan za su ga bayan ku za su gusar da ku a bayan kafa shauhun ku ji tsoron Allah ya ce fa zadahum imanan wannan sai ya kara wa sahabbai imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil akan ta muke magana lokaci yayi amma bayan mun fassara kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ina maimaita cewa ni ganau ne ba jiyau bane a wurare da dama na ga fa'idanta ina daga cikin major beneficiary waɗanda suka ci gajiyar hasbunallahu wa ni'imar wakil da izinin Allah wanda hasbunallahu wa ni'imar wakil da izinin Allah ta mutu rana wanda hasbunallahu wa ni'imar wakil da izinin Allah ta kubutar da su wanda hasbunallahu wa ni'imar wakil da izinin Allah ta tura su zuwa ga alheri har ga Allah ina da misalai ba guda ɗaya ba akan wannan lahu wa ni'mal wakil shine a matsayin jam'i in kai kaɗai ne sai ka ce lahu wa ni'mal wakil in ka ce hasbuna jam'i ne hasbiya kai kaɗai ne mafhum sai tana daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i na neman kariyar Allah daga dukkan sharri ko fitina ko bala'i ko kuma cikin jarrabawa da ka shiga duk girman jarrabawa rike hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kai ta maimaita ta da bakinka a nitse zuciyarka na bin ma'anar sannan kuma kana ta tunani akan hukuncin Allah a cikin wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi ka ga abin mamaki kuma wannan zai tabbatar maka tabbas Allah Allah ne tabbas Allah Allah ne babu kokonto Allah Allah ne kuma Allah zai tabbatar maka shi Allah ne mun ba da misali hatta annabawa suna rike hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a cikin wuta kamar da yazo cikin suratul anbiya قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم akhfarina kamar yadda yake cikin anbiya an ka dauki aya kaman tun daga ma 68 68 tara saba'in saba'in da ɗaya in ka ɗauki duk ayoyin nan kai in ka ga dama mako ba tun daga aya ta hamsin da tara ka biyo kisar gaba ɗaya ba sai na kawo ayoyin ba saboda lokaci annabi ibrahim da kansa da ya tunkari jarrabawa daga wurin allah za a halakar da shi annabi ne ba shine abul anbiya hatta annabinmu daga cikin tsatsonsa yake hatta annabi yusuf daga tsatsonsa yake annabi mu annabi yaqub daga tsatsonsa yake annabi isma'il daga tsatsansa yake amma duk da haka a matsayinsa na annabi kuma daga cikin ulul azumi minar rusul shi kansa yana aiki da hasbunallahu wa ni'mal wakil da aka jefa shi a wuta abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace fiyayyen halitta ya karanta da su ana jefa annabi ibrahim sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil hiya kalimatu allati qalaha ibrahim hina ulqiya fin nar hadisin iya bukhari a cikin aljami a sayi al-musnad al min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi na 4564 ana jefa shi da yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, ma'anan hasbunallahu Allah ya wadatar wa ni'mal wakil, ma dalla da taimakon Allah da tunkuɗa fitina da bala'i na Allah yana faɗa sai Allah ya ce muka ce ya naru ya ke wuta don ita wutar baiwar Allah ne Allah ne ya halicce ta Allah ya ce ya ke wuta kuni fi'ilul amr ne Allah ya umurce ta kasance menene bardar sanyi to amma sanyi kala biyu ne akwai mai cutarwa akwai mara cutarwa sanyi da ke kada mana a yanzu mai amfani ne amma sanyin fridge iya da amfani ga fruit da nama amma fa bai da amfanin an sa a ciki a yau, don kai ba gawa ba ne to sai Allah yake kasance sanyi amma sai ce mai wa salaman sanyin amma mai aminci ba irin sanyin fridge ba ba irin sanyin da ake a Scandinavian countries ta Europe ba sanyi mai aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim Allah ta'ala yake sun shirya kaidi gare shi sai muka sa su ne masu asara bi ma'ana su suka shiga uku kaga annabi ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ta kubutar da shi daga wuta annabi muhammad da sahabbai hasbunallahu wa ni'mal wakil ta kubutar da su alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله a cikin aya ta 173 da 174 a Ali Imran kaga annabi Muhammad da shi da sahabbai sun yi hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya sa ba a ma yakin ba waɗanda suka dawo za su yi yaƙi da su din su ne mushrikan makka karkashin jagorantar abu sufiyan sai suka juya da bayan suka ce kai gara ma mu koma makka mu kawai daga bayan mu shiri mu dawo kage Allah wa ni'mal wakil ta taimaki sahabbai bayan yakin uhudu ta inda abokanan su suka juya da baya ba amma yakin ba suka tafi abu kage wanda ke bayyana maka fitina na tunkaran ka Allah wa ni'mal wakil dalilin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da kai na ba ku kissar abul hasan abul hasan ya yi hasbunallah wa ni'mal wakil zaki aka sa ya cinye shi kwana uku bai ci abinci ba amma wallahi da ya zo yana cikin ibada haka zakin ya ta masa iya lasan jikinsa yana lasa lasa lasa ya tafi bai cinye shi bai bashi kuma kwanan zaki uku bai ci abinci ba kuma abinci yake nema har ma ake tambayinsa me kake tunani lokacin da zaki ya zo ya cin kare ka gada sallah yace wallahi ma kuntu ufakkir fi ma kuntum tufakkirun wa ma khiftu mimma minhu takafun illa ana aqulu fi nafsi alu'ab al-asad najid am tahir li alla yanqudha wudu'i wa ana muttasilin billah yace wallahi ba na tsoron abin da kuke tsoro kuma ba na tunanin me kuke tunawa kawai ni tunanin da nake a sallah shine shin yawun zaki kan najasa ne ko ba najasa ba don kada ya bata min alwalata ina ganawa da Allah ga kissar abu muslimin al-kaulani abdullahi bin sau wanda ya rayu da fiyayyen halitta tsira da abinci sabbata a gare shi amma bai taba ganin sa ba yana kasar yaman zamanin wani sarki mai suna al-aswadul anisti al sunan sarkin yana da awar shi annabi ne ya kama abu musulmin al-kaulani yayi ta masa azaba azaba azaba azaba da sauran masu imani duk da haka sai yace mai yunkin alayya shi ma afal wa'i sai mun inkari aka ce abu musulmin al-khawlani ne ya zo gaban sa ya same shi sai me za ka fara akan jama'a da na azabtar sai Allah zai tambaye ka gobe kiyama kuma zai tada kai tsirara ya maka hisabi wannan sarki za aka jefa abu musulmin al-khawlani a wuta wutar da idan tsuntsuna wucewa ta saman da saboda ta har ga Allah wutar tana jawo tsuntsun ya fada a cikin rami aka hura ta amma tsuntsu bai ya wucewa ta saman ta saboda karfin wutar kuma ɗan adam bai ita ya zo kusa da wuta ne jefa shi ba an ɗauki majajjawa ne aka ɗauki masu ƙarfi aka dora shi akan majajjawa suka juya shi suka juya suka juya sai suka harba shi aka jefa shi su mutar wallahi yana fada yake cewa a cikin yana shiga wutan bai gama isa ba sai yake addu'a zuwa ga Allah ya man la yuhzamu junduhu wa la yuhlabu awliya'uhu anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakil yana daure da igiya sai igiyar dukka ta kone a jikinsa babu inda wuta ko filin gashi da wuta ta kone a jikinsa haka ya taka wutar ya fito a cikin wutar abin ai Allah Allah ne wallahi Allah Allah ne in ka ga waɗannan al'amura ba su yi ba gare ka wallahi tawakkalin ka ne ga Allah ya karanci ibnu qayyim rahimahullah ya ce law tawakkala al-muslim ala Allah haqqa tawakkulihi la azala al-jabala min makanihi idza kana ma'muran bi zalika in dai kana da tawakkali mai karfi abunda ma ba zai ba sai Allah ya baka ikon yi abubuwa nawa ku Habbai suka yi wanda ya wuce kama hankalinka amma Allah ya musu baiwa da haka son aikata shi tawakkali zuwa ga Allah yana aikata ajaib a rayuwar dan adam abinda ba ka zato sai Allah ya maka daga cikin da daga amfanin hasbun Allah wa ni wakil fashi aka manna ta ba ku labari tsakanin dambuwa zuwa Maiduguri sama da shekara 32 da suka wuce lokacin ina zuwa mai Maiduguri karatu sama da shekara 32 karatun addini aka mana fashi har ga Allah kwana ne yake gaba kuma na ga amfanin hasbun Allah wa ni wakil har ga Allah da gani na bar kisar ko na baku muna cikin mota muna da tafiya akwai wani aran ba da zan kai shi a lokacin ma asibiti ne ni kuma da yake na san garin sosai baban sai dai mina kai shi lokacin ba aran ba bane yaro ne bai wuce primary school ba idan sana ciwo zan kai shi asibiti muna tafiya a mota mun wuce wajen dambuwa motar ta ɓaci mana bayan mun bar biyu daga gombe ta dan baci sai muka gyara ta ba an gama gyaran mota babbar mota sai haka irin ba irin borno express na da masu tsawon nan ba j5 din ba masu tsawon muna zaune a ciki tana zuwa gombe lokacin ta dawo wanda suka yi unimate sun gane ta ke nan ga suna dariya to wannan ya faru wajen 93 ne ko ziyara ba mai ke faruwa ni ina na ɗan yi karatun ƙur'ani haka sai na gaji sai bacci ɗan ɗauke ni ashe da muka zo cikin hanyar ba ta da kyau kawai sai in fashi suka zo wajen ni ina bacci kawai ɗan fashi da ya zo ya gani ta wajen window sai saka bindiga a kunne na haka ni kuma ban san me ba ina bacci sai na firgita sai na tunkuɗe shi kuma sai ɗauka wai zan ƙwace bindigar ne za ka ƙwace min bindiga sai na riƙe bindiga haka da ƙarfi na ki sakewa har ya harba ta yana juya ta da kaina ni ina rikewa ya fi ni karfi a zahirin halittarsa amma kuma Allah da ni yake tare shine bambancin ya rike za ka ta bindiga ina shiru yayyen ya juyo ta ya gagara kuma har ga Allah karfin sa kai kasan ya fi karfi da amma wallahi Allah bai ba shi iko ba kuma ban nuna wai wani karfi da isa nuna rike ba kawai haka na rike ta amma gagara lankwasa ta ko fita a fita a motar jama'a suna ta fita ana ta fita ana kwanta a ƙasa yana ta kokarin har ya juyo ya harbe da ita yana harbin amma baya samu nan na rike da ita ina ga yayi harbi akalla ba zai gaza guda uku ba har a lokacin hannu na akwai inda ya dan shata haka ya nuna alama din ko yanzu akwai dan a hannun nan da rike ta haka bayan ya gama sai sauko yana ga yana ai na ga kayan ka na ga kaza da kaza kayan jiki na kala bulu ne har ya kula da komai muna fita a ƙasa aka ce jami'a su fita so sauta. Ya zo duk cikin mu yana gada gane ne kuma ga kayan su ne a jiki na zo ya gara gane kuma wallahi ba abin da nake sai lafi wani imal wake haka ya faru da mu a cikin jirgin sama na biyu ita ma wata kista ce a nan Najeriya ta faru jirgi babu abun da bai da mu ba jirgin da zai dauke mu daga Abuja kai mu mai Maiduguri ya dauke mu ya ta yawo da mu yayi job yayi kaza a jiyan da ya fara din yace har ga Allah wannan jirgi kawai sai dai hukuncin da Allah ya muna ciki wallahi ba abin da muke sai hasbuna nace kowa ya ta hasbuna Allah wa ni'mal wakil ba wani abu karata da hankali al'amarin na Allah ne hasbuna Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah sai ce kowa ya sai wani ya ce shi ba zai iya ba na ce ai sai har ga Allah bayan lokaci kaɗan sai jirgin ya ce alhamdulillah yanzu ya yi rigenin kaza ba daɗe ba sai ga mu inda za mu je muka je muka sauka lafiya shi da kansa yace bai taba ga irin wannan abun ba a rayuwa. Sai bai taba gani ba a ce haka ya faru kuma jirgi ya sauke shi bai taba gani ba waɗannan misalai ne kawai kwaya biyu in zan baku suna da yawa suna da yawan gaske matuƙa da gaske suna da yawan gaske eh, idan zan bayar hasbunallahu wa ni'mal wakil har ga Allah ta yi wallahi ta yi ka rike ta a duk lokacin da kake neman taimakon Allah ka rike ta Allah ta'ala ya hada mu da alkhairanta da izininsa in kace hasbuna hasbunallahu asalin hasbunallahu muftada wa khabar ne Asalinsa Allahu hasbuna ne sai ya zama shi muftada mu'akhkhar wa khabar muqaddam to zaka asalinsa sa shine Allahu hasbuna Allah Allah ya wadatar mana shine in karki Allah ba kai asara ba duniya da lafiya kai nasara wa ni'imal wakil muna yawan fassara kawai ni'imal wakil da cewa madalla da wakilcin Allah har ni wani lokaci ina yi amma asalin alwakil ba iya nufin kawai wakili ba da iya nufin kamar menene kamar wani trophy ne wanda ka aminta da shi shi yasa ibn usaymin rahimahullah yace alwakil ismun min asma'illah cikin alqawaidul musla sai yace ma'anarsa shine almudafi alwakil ay almudafi Shi ne wanda ke tunkuɗe maka abu in ya tunkare ka na damuwa Allah ne mai tunkuɗewa duk abin da ya tunkare ka to Allah zai tunkuɗe maka shi to duk inda ka shiga jarabawa rike hasbunallahu wa ni'mal wace, shi yasa ce muku mu major beneficiaries sun ta ne inda ta mun amfani biyun nan misali ne kadai akwai dewa da yawa wallahi da ba za su yi ba na hasbunallahu wa ni'mal wakil a ran ma akwai wata aya da za ta taimaka ku kan wannan ko mu ce kawai يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين جزاكم الله خيرا الله يقول يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين زي ما تكون سورة الأنفال آية له بكينا الله تعالى يقول يا كي النبي حسبك الله Allah ya wadatar maka kaga wani bangaren hasbunallahu wa ni'mal wakil ne Allah ya wadatar maka sai ce wa man ittaba'aka minal mu'minina shi iya nufin annabi Allah ya wadatar maka da wanda suka yi muminai ne ko kuma Allah ya wadatar maka muminai ma sun wadatar maka yawa Allah ya wadatar maka kai annabi da muminai shi ne fassara wani lokaci ana kuskure a ce Allah da mumini sun wadatar maka ba haka bane Allah ya wadatar maka su ma muminai Allah ya wadatar muku shi ne tafsirin so da haka da annabi da muminai ma an ba mu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala ka ci gaba da amfanar da mu da hasbunallahu wa ni'mal wakil na'am فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فكذبوا سيء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بنعمة من الله نعمة ده الله wa fadlin da kuma falala lam yantasum babu wani cutarwa da ya cutar da su wa tabu ridwanallah kuma cikin taimakon Allah ai sun biya da Allah ne wallahu Allah go fadlin ma'abocin falala ne azimun falala wanda yake mai girma mafu tsayi wannan ma ta faru ne a yaƙin bayan yaƙin uhudu fiyayyen halitta ya dawo gida da sahabbai wane ya yi shahada wane ya yi shahada wane ya yi shahada wane ya kare a kafa wane hannunsa ya kare wane an fasa kansa wane ya rasa idonsa wane an farka cikinsa kowa da irin jarabawansa sahabbai suna isowa madina wani na shiga gida bai kwaɓe kayansa ba sai aka ce manzon Allah ya ce ku dawo za a koma filin daga saboda mushrikan da suka biyo su har madina daga makka bayan sun juya za su koma bayan sun juya za su suka ce kai da mu koma maka yadda muka musu jina-jinan nan mu koma madina mu kare su na gaba daya sai Allah ya turo mala'ika ya zo gaya sai ya kalla cewa suna dawowa annabi yana isa gida sai ce a gaya sahabbai kowa ya shirya a kara komawa a lokacin babu wanda ya ce no shine allazi nastajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqar ga cutarwa amma dukkaninsu babu wanda ya ce ai az-zarurat bihul mahzurat babu wanda ya wannan su kuma waɗanda suke mushirkan suna dawowa sun kama hanyar maka sai suka ce a dawo madina mu kana fasu wannan kuma yake bayyana mana wani darasi idan ka tozarta mutum ɗaya kai na biyu kai tsokada na uku ya kawar da kai karka kake ka haƙura mahaukaci ne wawa ne bai gane cewa duk haƙurin mutum akwai iyaka ba ko dutse akwai ran da yake hakuri ya gangaro daga sama hakurin sa yake karewa idan kana tsokanan wani kai daya biyu uku hudu to ka hakura in ma yayi ne ka bari mutumin da ke da tsananin hakuri idan ka kai shi bango idan yayi retaliation ko zai tamka baka yafi kuma kowa bala'i mutumin da ke da tsananin hakuri to karka dakkai shi bango ko iyalinka ce in hakurin na da yawa Toron da aka kai mace mai hakuri bango ko babu zaman lafiya idan mai gidanki mai hakuri ne da Allah ki karki zama kar korowa yawa wato in ka dan koro shine a dan tauna sai a hura in kaɗan dan gatsa sai ka dan hura amma kar ai ta gatsawa kullum mun taba muna yara kanana mun je lambu can jeji muna ƙanana da su professor Zahir Ino Ibrahim sai wani mahaukaci ya shiga lambun wani yana sata mai lambun da ya zo ya dauki kaya bulaliyar kaya ya fara bin satar mangoro yana dukan mahaukacin yana gudu yana gudu yana gudu mahaukacin na iho yana bin sa ana karabu da shi sai biye yake maimakon da kaɗan da ka uku kuɗi biyar ka dawo mahaukacin nan karfinsa ya ƙare kuma ya ga ya gaji ba a bashi ba yana matsa gaba sai samu wata kaya lafiyayya bulala kawai da ya ɗauka da ya juya sai mai lambushi kuma ya juya shi ba zai gudu mahaukacin ya biyo shi suka wuce lambun an da ya rako mai lambun har gida menene laifin mai lambu da kaɗan bi mutum kaɗan mora ɗaya biyu sai ka haƙura to duk mutum mai haƙuri idan ka kai shi bango idan ya tashi to bayi da sauki ko korowa kai na mutum aka ɗanyi in mata ka da hakuri iyalin ka to ga tsoka ne ta daidiyo biyu dan ka take ce hajiya ya hakuri da Allah sai ki ɗanyi yi a yaga mun sai yi murmuri kar ka ce wai ita suna da hakuri a yi ta tosar da ita ba a haka ran da ka kai mai hakuri bango to idan ta tashi ita ma dangerous ne ranar to shine abin da mu mushrikan na suka yi kun zo hudu kun ɗan samu wata nasara suka ce to mu dawo da suka dawo suna dawowa kuma fiye halarci sabai su dawo sai Allah ya sanya tsoro a zukatan mushrikan sai suka ce kai kar mu yadda mu saki haɗuwa da su gaskiya gara mu gudu sai suka gudu to shine sahabbai da suka zo mahadar da aka ce za su suka samu ai a nan suka sauka ga inda suka ci abinci amma sun gudu makka to shine Allah ya ce fan kalabu bi ni'matin min Allah sahabbai da suka zo wajen suka ga babu fata suka ƙara koma Madina to sun koma bi ni'matin min Allah ni'ima a wurin shine Allah ya sa ba a yi yaƙi na biyu ba a gefe bayan uhudu ba a yi yaƙin bayan uhudu taken ba wannan ke bayyana idan yaƙi ya zo Allah ya sa ba a yi shi ba to ni'ima ne shi yasa yace kutiba alaikumul qitalu wa huwa furqul lakum a bakara aya ta 216 so da shi dauke yaki ba a yi shi ba ya tankare ko ai kurkun lakum ba abin so bane da man yaƙi kar mu rika dauka imani ne mu rika fatan gamuwa da abokin gaba manzo Allah ce kar ku rika begen haduwa da abokin gaba in ya zama dole ne ba yadda aka iya sai ku cije amma ba wai abu ne mai kyau a rika fatan yaki ba addinin musulunci ya halartar da yaki a babin larura ne a lokacin da aka samu ku hare ku kare kanku ko kuma za ku je ku fato wasu mutane masu rauni da aka sace ake azabtar da su ko kuma a halin da ake zalunci ba a adalci in ba irin wannan babu inda addini ya halatta so kula ga wannan shi kansa musulunci ba kawai da takwabi yadda ake faɗa yi watsu ba musulunci ya fi watsuwa a halin zaman lafiya fiye da halin tashin hankali duk kafashen da suka fi kowanne yawan musulmai a duniya babu inda aka je aka yaƙi ko da da reza ne ina aka yaƙi a indonesia waɗanda sahabbai suka je ko biyar suka yaƙi babu su so da shi musulunci yana bunƙasa ne idan ana zaune lafiya ana karantarwa don shi ƙarfinsa na musulunci wallahi ƙarfin hujja ce in dai da hujja ne to ba a kada mu dai bai dalili don mu rike qur'ani da sunna ba a kada mu da ƙarfin hujja to zaka musulunci zaman lafiya yake bukata don addinin Allah ya zuwa ga jama'a yanzu nan masallacin inda taro ake wannan ihu wayo kaza kaza ana tai wa'azin zai yi ai zaman lafiya da nutsuwa babu inda ya kai majalisin ilimin addini babu inda za ka tara jama'a da wannan yawan dubbai da a zauna lafiya babu kura babu ture-ture babu bakaken maganganu sai tarin mai addini yanzu ba da addini ba ne ana cikin tsofe ne wani sai juya ta ma sai kayi ko ba ga kira Yaran ma sai kayi ma. dama in taron addini ne kowa sai ya nutsu ya zauna wuri ɗaya shi sa shi addini nutsuwa yake bukata in babu nutsuwa yanzu ana ihu wannan karadar ma ba zai yi ba ba zai yi ba wannan karadar sai kowa ya yi shiru ya nutsu da aka ni'ima daga wurin Allah shi ne rashin yin yaƙi fanka na bi ni'imatin min Allah kuma wanda yake bayyana mana dukkan wata ni'ima da muka samu daga wurin Allah ne lafiya ni'ima ne abinci ni'ima ne kwanciyar hankali ni'ima ne aure ni'ima ne ƴaƴa ni'ima ne aikin yi ni'ima ne sana'ar yi ni'ima ne jarin kasuwanci ni'ima ne gani ji sauraro duka ni'ima ne duk wata ni'ima daga Allah ne adam akwai misali a Qur'ani wama bikum min نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون لكن سورة النهل آية 53 Allah ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin dukkan wata ni'ima da kuke da ita famin Allah daga wurin Allah ta take dukkan wata ni'ima a duniya daga wurin Allah ne wannan iya nufin dan adam sanadi ne dan adam Allah zai turo dan adam ya zama sanadin baka ni'ima dan amma ni'imar ta Allah ne amma dan adam sanadi ne shi Allah da ya maka ni'ima ka gode masa kai ya gare shi dan adam da ya zama sanadin samun ka ni'ima karka butulce masa ka gode masa karka ci amanarsa kuma ita ni'ima ta Allah ba ta karewa kowa zai roƙa Allah ya bashi وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار وانا سورة إبراهيم جنوبه aya ta 34 Allah ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roke shi Allah zai iya ba wa kowa abin da ya roka a duniya kaga inda muna da hankali babu dalilin hasada kowa a duniya idan ya roka Allah zai ba shi abin da yake so duniya da lahira in ma abin da ka roka ba shi fi alheri ba sai Allah ya baka wanda ya fi alheri kuma yace idan za mu zauna da dukkan mathematicians mu da duk computers sun duniya da duk calculators sun duniya don mu haɗa total number ni'imomin Allah Allah yake ba za mu yi kirga su ba wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha dukkan iya lissafin mu a duniya wallahi da duk professors ba za mu iya computing ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ba har da statistics mu duka gaba ɗaya su na hango wani amini na mai sunan babana da ya karanta statistics nace bari sa su a cikin shi ma dukkan mu hadu don mu irga ni'imomin Allah ba za mu iya yi ba saboda a jikin ɗan adam kaɗai ni'imar Allah ba za ta irgu ba yanzu inda Allah ga dama sai mai da kai maciji yanzu yin ka mutum da ya da Allah ba maka ni'ima ba yanzu da Allah ga dama ya ka sauro ya za ka yi ko ya mai da kai bera yanzu a ce ame da kai bera ya zaka ji a duniya ame <laughs> da kai kare ko gafiya ko kadangare ko kunkuru wanda yana da yawa a duniya kunkuru na yin sama da shekara 150 don ka dade tun da mutum na mutuwa da daɗan wuri to sai ka zama kunkuru kai 150 years wai ke so zama kunkuru a nan to ai ni'imomin Allah ba za su ilgo ba shi yasa Allah ce sai saka dawo bi ni'imatin min Allah ni'ima daga wurin Allah shine ba a yi yaki ba sannan wa fadlin da falala menene falala shine Allah ya ba su ladan yaki tunda sun je wajen ɗari bisa ɗari amma ba su yakin ba shine falala sun je wurin amma ba a yi ba tunda abokanan gaba su suka yi tsokana kuma sun gudu sun ji tsoro tunda ku da ba ku tsokane su ba to ga ni'ima babu yaki ga falala ladan zuwa din da gwagwarmaya an ba ku shi ɗari bisa ɗari 100% shi ne wa fadilan don sunna ce ta Allah ta'ala idan jarraba ta zo in abokanan gaban sun gudu kuna da lada in sun tunkare ku kuna da lada kowanne ya faru a aw shahada kana da misali a qur'ani قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون wannan zai zama cikin suratul tauba ko aya ta biyu. kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn shin akwai abin da kuke dafan mu da shi in ba ɗayan guda biyu ba ɗayan biyun nan shine an-nasr aw shahada mu kuma muna nan muna dakon azabar Allah ta'ala da shafe ku in ba ta shafe ku ba aw bi aidina ko kuma hannun mu ya maganin ku shi yasa abinda wannan yake bayyana mana duk abin da ya faru ga mai imani alheri ne shine babban darasin da muke koya a nan shi sa hadisi mai daɗi wannan hadisi ni dai yana mun daɗi matuka da gaske a rayuwa in ka tambayin daga cikin hadisan da suka fi kowanne daɗi a rayuwa zan ce maka iya cikinsu ba zan ce shi ya fi kowanne ba ba yana cikinsu. shine ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min wa yarwato hadisi da na suhaib wa ya dawwana shi a littafinsa muslim Allah ya maka albarka duka ka gane hadisi na nawa Allah ya maka albarka haka ne hadisi na 2999 a sahihu muslim haka ne Allah ya maka albarka muna samun magada yanzu da yawa a qur'ani ga ka kana yi ga aran ma isa yana yi ran nan akwai yaro dan mu da aka kawo mun daga kuma ya haddace qur'ani yana bin tafsiri na sunan sa aran ma adamu bello matashi ne tun daga abuja daga gombe kuma ya tafi har abuja sai ya gani ni ba na gari kwana bakwai yana jira na adamu bello kawai kauna ta yake yi duk ayar da na ja masa a Kur'ani sai ya gaya mun nan bata na ce yaushe ka fara yace ina bin tafsirin ka nace ni ma sai nayi to kaga Isa Ali Ibrahim ya samu magada kuma magada dama suna kokari to shine gadon alheri yanzu inda wani gidan karuwai ko na giya muka bude kaga an sha ya faru to yau ko da suwa muka yi muna da magada idan za a ja aya goma na ce me namba inda nace Isa ya gwada a to insha Allah zai faɗi takwas ko tara kuma da zaman sa nan ya fara to alhamdulillah yana taimaka sauki wajen marja'i duk zaman da aka baka zaka je ka duba an kana son yin research da yawa kuma yana kara ma fahimtar qur'ani matuƙa da gaske eh to muna da magada ga su Isa ga su Isa su zuka ana kokari ustaz na Malam Ibrahim Sale ga su Adamu Bello daga Kuma duka to kaga akwai idan yau isa bai nan to ya samu magada ga sunan amma gadan alheri in ya sha Allah ne wai aniyar ka ta bi ka to Allah ya sa aniyar mu ta alheri ta bi mu Allah ya sa aniyar mu ta bi mu annabi ya ce in za ka yi mamaki ka yi mamakin al'amarin mumini duk abin da ya faru a rayuwar mumini alheri ne in kai mumini ne in ka samu alheri in ka rasa alheri lafiya alheri rashin lafiya alheri kai dariya alheri kai kuka alheri annabi ya ce duk duniya ba mai wannan gata din sai mumini in abu mai daɗi ya faru ya yi murmushi alheri in abu na bakin ciki ya faru ya yi bakin ciki kuma daga baya zai zama alheri sau da dama idan ka nemi wani abu kana ne Allah bai baka ba to hanin ga Allah baiwa ne gaba zai zama maka alkhairi insha Allah don haka sahabbai suka dawo lam yansasum su'un babu cutarwa kuma suka bi yardar Allah Allah abokin falala ne mai girma Allah ya kara mana sa duniya da lahira Allah ya duka iyayen mu da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى